Duk sauraron mu kuna tare da wannan tasha ta mu ta UG Channel TV inda muke kama ku shirye-shirye kai tsaye a wannan bagire na tattaki wanda yake gudana a yankin Funtuwa. A yanzu muna tare da ɗaya daga cikin mahalarta wannan tattaki. Assalamu alaikum Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta. Na'am, ko za mu iya sanin sunan malamar? Suna na Asiya Talawal. Malama Asiya Lawal, ko za mu iya sanin daga wani gari kenan? Daga Tudun Iya, yankin Funtuwa. malama asiya daga tudun iyayen kimfunto ga shi dai mun ganku a wannan rana kun fito ko za mu iya sanin dalilin fito dalilin fitowar mu shine mu nuna mu nuna juyayinmu mu nuna mu akan abin da ya faru a irin wannan wata irin wannan rana saboda wannan a irin wannan lokaci shine aka kashe jikan imamu husaini a karbala a cikin tsakiyar rana babu ruwa ga zafi na sahara na'am to a cikin wannan yanayi da ake ciki na lalacewa ƙasa ga kuma yanayi na tattaki kawo yanzu ko kuna fuskantar wata barazana kuwa insha Allah muna tunanin ba wata barazana saboda muna tafiyan mu ne bisa yaƙini bisa sabati malama muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya girmama lada